وإنها لبسبيل مقيم kuma lalle ƙauyukan mutanen annabi suna kan hanya sananniya matafiyan da suke wucewa ta wurin suna ganin su